right of equal right to in and enjoy all the natural resources available in accordance with the Constitution Kowace kabila na da yancin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su. Shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista reshen jihar Taraba Reverend Dr. Ben Ube ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci yayin ziyarar su yankin Saunin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo ɗaya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru arba'in da bakwai. Da farko ga shugaban majalisar gamayyar ƙungiyoyin addinin musulunci ta ƙasa reshen jihar Taraba Alhaji Inuwa Usman Mafindi. so juna a taimaka wa juna a duk wani halin da aka samu in akwai wani wanda yake da nisa wanda yake maka zo ka yi fada karka ki ka yarda amma da sharadi ka sa shi a gaba da matansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa su ci gaba sannan ka bi shi a baya amma mutum zo ya ce maka wani ya fara sannan ya koma kaduna ko abuja ko wani abu ya ce zauna kai ka kashe kanka ka lalace shi kuma ya ji daɗi ya koma shi yana yi fasa da tafiya ba. ado mu shi ne cewa mutanen sadauna ko wani ya biyo daga gida ko daga jali ko daga wani jiha ko daga abuja ko ma outside the country ya zo ya faɗa mana cewa a'a kada ku yarda lika Repeat wannan ba shawara mai kyau ne. wannan wuri namu ne akwai dalilin da ya sa Allah ya sa cewa wannan wurin gaba daya da resources wanda Allah ya albarkaci wannan wurin Allah zai ba mu hikima yadda za mu yi abubuwa da za samu cin gaba. Taron wanzar da zaman lafiya da ƙungiyoyin addinin Kirista da Musulunci tsakanin mabiya addinan biyu mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kau da kyama da kuma gafarta wa juna kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron Imam Mustapha Yakubu ya shaida. Na ga abin mamaki da wannan taron don waɗanda da ba sa da maciji da juna sun haɗu wuri ɗaya an tattauna kuma tattaunawan ta yi ta wannan taron ta fa'idar ta wanke ma mutane kwakwalwa da irin tunani da suke da shi da a cikin zukatansu. Sunana ambassador Rebecca ya Chairperson na Women Win Tarawar. Mun san abubuwa sun faru. Idan abu kamar haka ya faru ne a'a kayi ne mu yi hafe ci gaba da tafiya sunana grand kadi ahmad muhammad hankali zai dawo cikin gane cewa al'amari na allah allah ga dama da halicin mu dabbobi ne gaba da amma tun dai zamu mutane ya kamata mu san mu mutane ne mu bi allah da annabi saboda haka kokari muke mu ja al'umman taraba gaba da musamman al'umman wannan local government na sardauna sannan muna kira ga malamai da limamai wasu dinga roƙon allah wani wannan shi an gada zuwa ke samu nan da. An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar mabiya addinin Kirista da majalisar ƙungiyoyin addinin Musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman ƙauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.